العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بمناسبة اقتراب شهر رمضان رأينا أنه من الأحسن أن نتناول بعض المسائل التي تتعلق بالصوم بالبحث في هذا الدرس وفي الدرس القادم إن شاء الله هذه الدروس التي نريد أن نتناولها هي كما يلي أقسام الناس بالنسبة لصوم رمضان معناه إذا حل شهر رمضان لا بد أن الناس ينقسمون إلى عشرة أقسام القسم الأول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع ما حكمه القسم الثاني الصبي الصغير القسم الثالث المجنون الذي فقد عقله القسم الرابع الحرم الذي بلغ الهذيان وسقط عن التمييز القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه القسم الثالث المسافر إذا لم يقصد بسفره التحي ولا على الفكر القسم السابع المريض المريض الذي يرجى برء يرجى برء مرضه القسم الثاني الحائض والنفساء القسم التاسع المرأة إذا كانت مرضئا أو أو حاملا القسم العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ الغرق أو الحريق أو الهدف ثم بعد ذلك نتناول سبعة أمور أيضا للبحث وهي كالآتي وهي مفطرات الصوم أي الأشياء التي تفسد الصوم الأول الجماع وهو أعظمها وأكبرها إثما الثاني إنزال المني باختيار الإنسان الثالث الأكل والشرب الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم في الصائم والإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب القسم الخامس التغير عمدا القسم السابع خروج دم الحيض والنفاس القسم السابع إخراج الدم بالحجامة وإن كان فيه مقام ثم بعد ذلك نتناول ثلاثة أمور أيضا بالبحث وهي شروط الفطر بهذه المفطرات الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما الشرط الثاني أن يكون ذاكرا الشرط الثالث أن يكون مختارا هذه عشرون مسألة تتعلق بالصائم أو بالصوم dangane da kuratowar watan azumi shine muka ga ya samata mu tattauna waɗannan matsaloli duk kowane ne kai kowa ce za ka samu kanka ko za ki samu kanki a cikin waɗannan dangogi guda goma na farko dangane rabe-raben mutane kashe-kashen mutane dangane da watan azumi sun kasu gida goma sun kasu kashi goma na farko wanda yake musulmi baligi mai hankali mazauni ba matafi ba yana da ikon yin azumin babu wani abin da zai hana shi yin azumi menene hukuncinsa game da watan azumi na biyu yaro kankani menene hukunci shari'a a kansa game da azumi na uku mahaukaci wanda ya rasa hankalinsa dangane a cikin watan azumi ko dab da fara azumi ko kafin a fara azumi menene hukuncin shari'ar musulunci a kansa dangane da azumi na hudu wanda ya girma tsoho ko tsohuwa wanda yawan shekaru ya kai har mutum ya fara surutu da sumbatu ba shi da hankali ya koma kamar yaro ya zama kamar yaro kankane menene hukuncin shari'a musulunci a kansa dangane da azumi sa'an na biyar wanda baya iya yin azumin sa'an nan kuma laruran da ta sa ba zai iya yin azumin ba tana nan garan da kan ba ta rabu da shi ba kamar mara lafiya wanda ba a cin cewa zai samu lafiya ko wanda yake ya girma tsufa ta sa baya iya yin azumi ko mara lafiya wanda cutarsa ta hana shi yin azumi kuma ba a kyautata zaton cewa zai warke daga wannan cuta sa'an nan kashi na shida matafiyi wanda yake tafiya ta kama shi cikin azumi ko gabanin azumi matukan ba ya kirkiro tafiyan ne don ya sha azumi ba amma in mutum yana zaune lafiya ba abin da ya gama shi da tafiya don ya sha azumi sai ya kirkiro tafiya aka ce ya haramta sa'annan na bakwai mara lafiya wanda yake ba shi da lafiya amma ana kyauta zaton zai samu lafiya zai warke menene hukuncin shari'ar musulunci kansa dangane da azumin wata ramadan kashi na takwas alha'ibu wa nufasa mace wacce ta samu haila ko kuwa jinin biki menene hukuncin shari'ar musulunci menene ke wajibi a kanta dangane da watan azumi sa'annan kashi na takwas na tara almar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan mace mai goyo mai shayarwa ko kuwa mace mai ciki menene hukuncin shari'ar musulunci a kan waɗannan dangane da watan azumi sa'an nan na goma wanda yake malista da lilfitri da dafi da ruwa ghairihi wanda yake ya zamo masa lallai ya karya azuminsa dan ya tunkuli larura kan wani kamar masu kwana-kwana kenan ko kuwa Allah ya kiyaye girgizar kasa ne aka samu ko wajeje ne suka rushe mutane na ciki lallai sai an je an kama su sa'annan waɗanda za su sama wannan aiki suna azumi ba za su iya yin wannan aiki ba sai sun sha azumi ya halatta ko bai halatta ba waɗannan su ne matsaloli guda goma dukkan mutum da yawa ya gari in aka ce ga watan azumi ya kai za ka samu kanka cikin ɗayan waɗannan abubuwa guda goma sa'an nan za ka samu sashi na iyalinka sun samu kansu cikin wani hali cikin waɗannan abubuwa ɗayan guda goma menene hukunci a kai ya kamata kowa ya zamo ya samu wayewar kai game da aikin da ya gabato za ka yi azumin watan ramadana ya kusa to wajibi ne akan dukkan musulmi mukallafi baligi ya tabbatar da menene hukuncin Allah a kansa dangane da azumi sa'annan wa'annan matsaloli guda goma bayan mun ga masu kuma akwai wa'ansu matsaloli guda bakwai da za mu tattauna su mu karanta su mu karance su mu ga menene za mu fa'ida su dangane da su wa'annan su ne menene yake karya yake bata mutum azumi waɗanne abubuwa ne ke bata azumi sa'annan kuma in sun faru menene hukuncin shari'a akan mutum wanda yayi wannan su kuma guda bakwai ne guda shida kusan babu can babu a ciki amma ɗayan su akwai sabani daga malamma malamai wa'an sun ce iyon sun ce a'a na farko shine jima'i shine abin da ya fi komai karya azumi kuma ya fi girma kuma ya fi laifi wurin Allah na biyu fitar da maniyi ba da jima'i ba amma da gangan ko da wani hali sa'an nan na uku cin abinci ko shan wani abin sha da gangan sa'an nan na hudu abin da yake ɗaukan ma'anan cin abinci kamar ruwa da ake sa ma mutum in ba shi da lafiya ko allura da za ma mutum ya wadatu daga barin cin abinci ba banin alluran da za a yi wa mutum in ba shi da lafiya ba zai ba zai ba zai wadatu da wannan allura da barin abinci ba sa'annan na harasuwa mutum ya yi da gangan ya haras ya yi amai da gangan menene hukuncin shari'ar musulunci dangane da azumin wannan don akwai bambanci tsakanin wanda yake zaune ba da gangan ba harasuwa ya taso ko amai ya taso masa ya rinjaye ya fito menene hukuncin azuminsa da wanda ya yi da gangan ya san abin da zai yi azumin sai ya haras ko ya amai sai ya yi wannan abin sai ya amai menene hukuncin azuminsa sa'an nan na shida jinin haila ko na bi kuma suna karya azumi sa'an nan na bakwai shine yin kaho da fitar da jini ta hanyar yin kaho to wannan ita ce matsalar da aka samu ne na ce dangane da malamai wa'ansu suka ce in mutum ya yi kaho ya fitar da jini ta hanyar kaho azumin sa ya ya azumin sa ya wani suka ce a'a azumin sa bai baci ba za mu ji cewa ne ne ko ya matsalolin su wa'annan bayan waɗannan matsaloli guda goma sha bakwai akwai kuma matsaloli guda uku su ne sharaɗi a ce wannan abin da ya faru wa mutum ya karya masa azumi su kuma guda uku ne na farko mutum ya zama ya san cewa ya san cewa wannan abin yana karya azumi ko yana bata azumi sai yayi da gangan na biyu ya zamo ba mantuwa ya yi ba sharaɗi na uku ya zamo da zaɓin kansa yi ba tilasta shi aka yi ba waɗannan matsaloli guda ashirin su ne waɗanda suke wajibi ne akan dukkan musulmi mukallafi ya san su kafin ya kama azumi kamar yadda yake duk wanda ya ɗauni yin haji wajibi ne akan sai san hukuncin shari'ar musulunci dangane da abin da ya wajaba a kansa haka kuma duk wanda yake mallakar dukiya shekara ta kewayo dukiyar ta kai nisadi ya san hukuncin Allah a kansa dangane da dukiyarsa haka duk wata matsala wani abu da za ka yi na addini wajibi ne a kanka ka yi shi ala basiratin akan ilimi ba akan jahilci ba matsala ta farko ita ce matsaloli guda goma da za mu tattauna insha Allah cikin waɗannan matsaloli guda goma matsala ta farko shine ita ce al-muslimu al العاقل al القادر min من duk sa'an da aka wayi gari mutum ya zamo musulmi baligi ayya ya balaga mukallafi ai akwai takalifi a kansa nan mazauni ba matafiyi ba yana da ikon yin azumin babu wani abin da zai hana shi yin azumi aka ce shari'ar musulunci ta wajabta masa yin azumin watan ramadan saboda Allah maɗaukakin sarki ya yace شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان faman shahida minkum shahra falyasum duk wanda ya halarci watan azumi aka ce an ga wata ko kuwa a'a aka kirga watan sha'ban ya cika kwana talatin ko ashirin da tara ko kwana talatin aka kirga ya cika to kwana tashi gari azumi ya kama kenan wajibi ne akan dukkan musulmi baligi mukallafi mai hankali ba matafiyi ba ya tsayar ya tauniyan wata ya tauniyan yin azumin watan Ramadan amma wanda yake ba musulmi ba kamar kadiri shi ba wajibi bane akan sa yayi azumi ko yayi azumin Allah ba zai karba ba don bai karbi kalma ba bai shiga musulunci ba haka kuma yaro kankani muka ce sai baligi to yaro kankani shi ba wajibi bane a kan yayi azumi amma in iyayen su suka nuna masa aka gwada masa yayi Allah zai ba su lada za a karbi wannan aiki za a ba iyaye su lada sa'annan al'aqilu mai hankali to mahaukaci wanda Allah ya janye masa hankalinsa to shi kuma wasan azumi ba wajibi ne a kansa li'annahu idza talaba Allahu ma wahaba asqata ma duk Allah Allah ya kallafa maka dan ya baka hankali ya baka kudi in ya baka kudi sai ma ka bada zakka in baka da kudi ba ba wajibi bane bada zakka ya baka hankali hankali din nan shine shari'a yake aka dora maka wata azumi kenan duk sa'an mutum ya rasa hankali ba ba ba wajibi bane akan kai azumi dan azumi ibada ce da take bukatar niyya mahaukaci ba zai bambance tsakanin mene mene niyya ko menene azumi ba sai sa ba wajibi bane akan sa haka kuma wanda yake lafiyayye ne mai hankali mukallafi amma ba shi da iko yi saboda wata matsala ko rashin lafiya ko tafiya in tafiya ta mutum na cikin tafiya ba wajibi ba ne a kan tsaye azumi an ba shi izini ya sha amma zai biya bayan azumi waɗannan matsaloli ijma'in malamai ya tabbatar da cewa duk wanda ya samu kansa a haka wajibi ne ya tashi da azumi in musulmai sun ga wata ko an tabbatar da cewa gobe azumi ya shiga gobe azumi zai kama wajibi ne a kan dukkan wanda ya tara waɗannan sifofi ya yi azumi in mutum bai yi ba ya saba wa shari'an Allah ya saba wa ijma'in musulmai sai ya tuba zuwa ga Allah sa'annan gobe sai ya tara yin haka sa'annan na biyu as-saghiru yaro kankane karamin yaro wanda yake bai balaga ba fala yajibu alayhi siyamu hatta yabluga azumi ba wajibi bane akan sai in ya balaga za mu zo mu karanta menene alamomin da ke nuna cewa wannan ta ko wannan ya ta balaga ko ya balaga a cikin shari'ar musulunci muka ce yaro karami azumi ba wajibi bane a kansa amma in iyayensa suka gwada masa aka saba masa har yayi Allah zai ba su lada zai tabi azumi ya ba su lada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salasatin Allah madaukakin sarki ya dauke alkalami ai kilifanci daga mutane uku kan mutane uku annaimi hatta ba. wanda yake barci babu laifi a kansa har sai in har in ya farka daga barci ko da lokacin sallah ya wuce ne ba shi da laifi tun da barci yake yi kuma barcin ba da gangan ya tsiro barcin ba amma kowa ya san cewa in ka zauna kana kallon fina ko talabijin ko bidiyo har aka buga karfe ɗaya ko karfe biyu ko karfe uku ka kwanta ba za ka samu sallar asuba ba sai ka yi haka har kuma ka kwanta kai bacci har sai da rana ta fito sa'annan ka tashi kai sallar asuba ka yi ganganci Allah zai kama kar haka amma lafiya lafiya ka je kwanta lokacin da zai ishe ka zai wadatu kai bacci ka tashi ka samu sallar asuba cikin jama'a cikin lokaci haka kake yi sai wata rana bacci ya rinjaye ka kafin ka farka rana ta bullo ba ka da shi wurin Allah madaukakin sarki dan a lokacin da kake bacci din an dauki alkalami a kanka kuma wannan banci bacci ba na ganganci bane wa an sa'ir hatta yakbura sa'annan kuma aka ce an daga alkalami akan yaro karami har sai in ya girma ma'ana ya girma in ya balaga wa anil majnun hatta yufiqa haka kuma mahaukaci sai in Allah ya sa ya dawo masa da hankalinsa waɗannan duk baki daya su ne dalilan da ke nuna cewa mutum uku mai bacci da yaro karami da mahaukaci babu takalifi a kansu sai in sun farta ko ya girma ko ya samu lafiya amma yaro karami yara kan kanana ko da yake ba wajibi ba ne a kansu malamai suka ce ya kamata a saba wa yara ana koya musu aikin ibada sai kamar yadda salaf magabatan wannan al'umma suka kasance suna yi sai a gwada ma in yaro ya girma yana ya samu tamizi yana rarrabe abubuwa ya tona dan wayo sai a rinka gwada masa yana ani a rinka gwada masa yana azumi a saba masa da yin azumi to salaf sun kasance sai su kai masallacin harami yana wasanni yana wasanni duk sa'an da yin ta ji ta rinjaye ya zo zai tuna sai su kuma canza mishi wani wasan yana yi saboda ya shagala don duk sa'an da yaro samu wasa ya samu abin da yake so saboda ya shagala har lokacin shan ruwa ya kai amma duk da shi suka ce in aka ga azumi zai galabaitar da shi shi kenan sai a bashi abinci shi gobe kuma ya saba a hankali har ya zai saba duk sa'an da aka saba ma yaro haka shine ai mai gata kenan a shar'ance sai malam ya ce waya sulu bulugun zakari bi wahid min umuri salata ta namiji yana zamowa baligi da ɗayan abubuwa guda uku ɗa ko ɗaya suna zamowa baligai mukallafai da ɗayan abubuwa guda uku dangane da ɗa amma dangane da ɗa akwai wani wata matsala ta hudu da za ta taru kanta da nuna cewa wannan ɗa ta balaga ta kai hajji na farko inzal mani duk sa'an da yaro yake karami har ya kai lokacin da zai mafarki kamar yana jima'i ya fitar da mani ko shekaransa nawa ne ya balaga wannan alama ce ta nuna cewa wannan ɗa yau ya balaga ko wannan ɗa yau ta balaga akwai alkalami a kan su an bude musu littafi mala'iku na kulawa da al'amuran su duk baki ɗaya tun daga wannan lokaci har zuwa mutuwa ko har zuwa mutum ne zai girma kuma har ya kai lokacin da zai rabu da hankalinsa na alama ta farko kenan fitar da manihi dan Allah madaukakin sarki ya ce wa idza balaga al-atfal minkum al-hulma falyasta'dinu kama sta'zana alladhina min qablihim duk sa'an da ƴaƴa kanana suka girma suka balaga to in za su shiga gida sai su sallama su nemi izini lokacin ba ba shi izini ya rinka shiga kamar yadda dan yaro kankani zai shiga yana shiga ba sai ya nemi izini ya yi sallama a ba shi izini dan kada ya shiga ba da izini ba ya je ya hangi al'aura duk sa'an da mace ke gida ko mutum ke gida ba lalle ba ne sai ya halin zai jiki shiga ba za ka shiga cikin jamfa ka kana zaune ko da kai sai wando ko wani halin da baka so a zanka haka mace tana gida ba lalle da dalilin da jikinta ba za ta shiga ciki za ta samu kanta cikin wani hali daban da mijinta ba ta son kowa ya ganta in aka sace ma yaro yana gana ta har ya zo ya balaga ba a gwada masa wannan bai zo ya kai wannan an saba wa doka cikin dokokin shari'ar musulunci alama ta biyu na ba ta نبات anaki wa huwa الشعر الخشن na farko muka ce bayan da mani koya na biyu alama ta biyu a ga cewa gashi baki mai kauri ya tiro daga maran mutum ta ko ɗaya wannan shi ma alama ce na cewa wannan ta ko wannan ɗaya sun balaga ya balaga ko ta balaga daga wannan lokaci an dora musu takalifi akwai mala'iku musamman aikin su suke yi dalilin wannan shine faɗan hadiyatul qurazi wani sahabi ne lokacin da aka yi gazwatu bani quraiza shine yake fara cewa uribna ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ma quraiza فمن كان مختلما أو أنبت عانته أو أنبت عانته قتل ومن لا ترك رواه أحمد والنسائي وهو صحيح afiyatul qurazi yace yayin da aka yaki bani quraiza aka kamo kafirai yahudawa aka zo za a kakkace su sai a duba wannan ya girma ya kai ya yi karfi ya kai fitar da mani sai aka tafi wannan ana shakka sai a duba a gani ya fitar da wannan gashi in ya fitar zai ce alama ce ta cewa ya girma sai aka tafi shi wanda bai fitar da wannan gashi shi yake fito ta yana karami akwai yan kankana na kamar gashin bera wayannan ba su nuna cewa mutum ya girma ya balaga akwai wanda suke cewa lokacin gashi ne sosai mai kauri baki wannan yana nuna cewa ɗa ko ɗa sun balaga wa'annan alama ta uku bulugu tamani hamsa ashirata sana a ga cewa ɗa ko ɗa sun kai shekara goma sha biyar alama ce a shar'ance cewa wannan ɗa ko ɗa sun balaga ga tare da la'akari da yanayin da mutane ke ciki wani lokaci sai a samu da ya balaga kafin shekara goma sha biyar wani lokaci kuma sai a samu da jinkiri ya samu jinkirin balaga dangane da kwanciyar hankali da koshi ko wahala da rashin wadata to menene dalili na cewa shari'a ta kayyade shekara goma sha biyar alama ce ta cewa ɗaya balaga shine Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu anhu ma yace فردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني يعني للقتال زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح ولم يرني بلغت وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح ورعاني بلغت رواه الجماعة abdullahi dan umar yace shekaran da aka yi an shekaran da aka yi yaki yace shekaran da aka yi yaki ko an nuna ne aka ce gani na fito ga shi ina so je yaki sai ma lokacin abdullahi dan umar yace shekarar sa goma sha hudu sai manzo Allah ya ce a'a yayi kai zaman ka ba za ka je yaki ba baɗi ya fita shekara goma sha biyar za a yi yakin handar Abdullahi dan Umar ya ce manzon Allah sai ya ga cewa yanzu wannan ya balaga ya isa shiga yaki sai manzon Allah ya bada izini ya shiga cikin yaki ya yi musharaka ya je bada gudunmuwarsa to shi ne malamai suka ce shekara goma sha biyar haƙƙi ne tsakanin balaga da rashin balaga da wannan nasi na Abdullahi dan Umar nafi ya ce fakarintu ala umar bin abdul aziz sai na zo wurin umar abdul aziz khalifa wanda yake khalifa a lokacin sa fa haddathu al hadisa sai na ba shi labarin abdullahi dan umar da yake ranar da za a yaki uhudu abdul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai baki izinin da yaki da don bai gana bana gaba amma bari da shekara ta kewayo za a yi wani yakin kuma ya ga na shekara goma sha biyar ya ga cewa na balaga ya ba da izini sai na je na ba عمر بن عبد العزيز لابار ونن حديث وقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير وكتب لأماله أن يفردوا يعني من العطاء لمن بلغ 15 سنة رواه البخاري Umar bin Abdul Aziz da aka zo aka gaya masa sai ce to wannan ce wannan ne haji wannan ne haji cikin ashar'ance wanda in ya kai in mutum ya kai shekara goma sha biyar ya balaga daga nan sai ya rubuta da duk inda gwamnonin su suka fice suka ce duk wanda ya kai shekara goma sha biyar a zana sunansa a rinka ba shi a rinka taimaka masa a rinka ba shi kuɗi a rinka ba shi taimako ma'ana dukiya ta ƙasa ta daula ba mallaka ce ta mutum ɗaya ko wata kungiya ko wata jama'a ba a'a dukiyar kasa mallaka ce ta al'ummar kasa baki daya kowa yana da haƙƙi a ciki ga shi Umar bin Abdul Aziz da aka gada da aka gaya masa eh, alaman cewa mutum ya balaga sai ce to yanzu mun samu dalilin da ke cewa in ɗaya kai shekara goma sha biyar ya balaga to kowa sai ya aika ma gwamnoninsa ga shi nan ga doka an zantar daga fadar khalifa duk ɗa da ya kai shekara goma sha biyar sai a zana sunansa ana zuwa ana karba a kowane wata ko kowane mako ko kowane lokaci dangane da yadda suke yi sai ya je ya karbi haƙƙinsa abinda za ke fata don wannan kasa da ake ciki in yaki ya taso in girgizar kasa ya zo Allah kiyaye duk wata masifa duk wani bala'i da ya tashi a ciki kowa sai ya ɗanɗana to dan menene don wani abin jin daɗi ya zo sai wa'ansu za su ke keɓanci da shi wannan ba cikin adalci da shari'ar musulunci ba cikin adalci na musulunci sa'annan ko. kowa da gwargwadon hakkinsa don kai ne wane ko keke wacce ko ni ne ko shi ne baya bani izini ya sa ni albashi na ya fi kowa yawa mun ga labarin na umar shi ne halifa a lokacinsa ma'ana yana karban albashi kaza sai ɗan da ta yariyar gidansa da kuke masa aiki take masa hidima duk sa'an da ta je ta yi tefane sai ta rage cikin kudin tefane ta rage ko ko kobo ko da ko menene ko naira har ya kai wani ɗan gwargwadon da zai isa a sai riga sai ta sayo riga ta kawo ta ba khalifa sai ta yi ka samu kuɗi da sai wannan sai ka ai kuɗin tefane ne duk sa'an da na je na tefane misali a ce kullum za ta je ta yi tefanen naira ɗaya sulai goma sai ta rage sulai biyu ko sulai sai da sulallan suka suka kai za ta kai riga sai suka riga ta kama khalifa wai ya sa ma'ana khalifa ma rigunan sa ba su ce ba rigar sa ba ta ce ba sai da mai aiki ta taje ta sau duk wannan bai dame su ba ba wai ka saka riga ko hula ko kama a'a abinda da yake abin da yake wajibi akan ka kiyaye haƙƙin ɗan adam ka kiyaye haƙƙin musulmi ka kiyaye haƙƙin mutane to sai kan mai kai ka samu kuɗi ka tono wannan riga sai ka ce duk sa'an da naje nake fane naira ɗaya sai na sake sai na sai nake fane naira kile takwas ko kile tara sauran kile biyu ko kile na ajiye har yanzu kai kuɗin da wuce riga ce a kile takwas ma na isan mu yake fane muke kile naira ɗaya daga yau a koma da albashin halifa musulmai kile takwas wa'annan su ne alamomi guda uku da ke nuna cewa ɗa ko ɗa ya balaga ko ta balaga sa'annan tsari kan haka dangane da ɗaya wa ya kulu bulugul unsa bima ya kulu bihi bulugul zakari wa ziyadat amrin رابع وهو الحيض فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت ɗaya قامت kuma قاري dafi kan wa'annan abubuwa guda uku duk sa'an da kai aila. shi nan ta balaga ko da ba ko da tana da shekara goma ne ko da shekarun ta goma ne in dai ta ga jinin haila kuma ya kamata a tabbatar da cewa jinin haila ne ba na rashin lafiya bane in ya tabbata jinin haila ne ta balaga daga wannan lokacin ta fita cikin haddin yara kan kanana akwai mala'iku musamman aikin ta suke rubutawa na kirki da marasa kirki bata kula da azumi ba bata kula da sallah ba su babu ruwansu an ba su umarni cewa daga yau wani ko wacce sun fita hajji yara yaranta duk wasanni da suka ga dama suka yi yanzu sun fita wannan hajji akwai takalifi a kan iyayensu sun gwada musu addini ko ba su gwada musu addini ba mala'iku na su ne rubutawa daga wannan lokacin wannan ɗa ko wannan ɗa ita da kowa a cikin gidan hukuncin su kai wurin Allah madaukakin sarki sai dai ko al'adar su ta sa ai yaro ne ko yariya ce matukan ba mutum aure ba ko ya ba aure sai ba wa'annan lokaci duk ba a daukar su amma cikin wurin mala'iku cikin shari'ar mala'iku su wannan ya zamo mutum ko ta zamo mace ta girma za a rubuta mata aikin laifi za a rubuta mata aikin lada matasa In haka suke cewa matasa to matasa mala'iku su ba ruwan a tsakanin yara shi mutum aka haife shi turan da aka haife shi yayi wasanni yadda ya gada ma ran da aka ci ya balaga shi ke nan ya shiru daga wannan matsala zuwa wata matsala sa'annan yace wa in lam tabu bashara wa idza hasala al-bulugh asna an-nahar asna an-nahar ramadan to sa'annan ga wata matsala kuma lokacin da ta ko ɗaya suka balaga a cikin watan azumi to kwanakin da suka wuce wannan sun wuce ba za a biya ba dan lokacin da azumi ya wajaba a kan bayi lokacin su bai wajaba a kansu ba yanzu suka zama waɗanda azumi ya wajaba a kansu sai su yi sauran azumin da ke gaba to in suka wayi gari sun balaga cikin da rana kamar da jadi ko da azahar to shi kenan daga yanzu takalifi ya hau amma ba wajibi ba ne su biya azumin wannan rana don lokacin da azumi ya wajaba ba su cikin waɗanda azumi ya ba a kansu amma wajibi ne su yi insaki daga wannan lokaci har zuwa shan ruwa haka ta ya balaga ko ya ita balaga sa'annan al-ismu salis kashi na uku cikin mutane dangane da watan azumi al-majnun a'azana Allah min zalik mahaukaci wanda Allah ya janye hankalinsa wa huwa faqidul aqli فلا يجب عليه الصيام بما سبق من قول النبي صلى wa عليه وسلم وجاء القلم عن ثلاثة الحديث ba wajibi bane a kansa ya azumi saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya dauki alkalami kan mai bacci ko yaro kankani ko mahaukaci har sai ya gaji daga bacci ko ya yi balaga ko ya samu hankalinsa dan wala yasihu minhu Allah li'annahu laysa lahu aqlun yaqilu da yin ibada ko yayi azumin ba ta inganta ba dan ba shi da hankalin da zai hankalci yin addini wa ya wal ibadatu la tasihu illa bi niyyati saboda ibada ba ta inganta sai da niyya dan manzo Allah ya ce innamal a'malu niyyati wanda yake mahaukaci baya hankaltar cewa me ce niyya ko me ne azumi ko me ce sallah to sa'annan in ya kasance wanda ba shi da hankali ne fa in kana yujannu ahyanan wa yufiqu ahyanan lazimahu siyamu fi hali ifaqatihi duna hali jununihi to in ya kasance haukar da haukar ba tabbatacciyar hauka ba ce wani lokaci ya samu lafiya wani lokaci ya zama yana cikin hauka to lokacin ne ke cikin hauka din azumi ba wajibi bane a kansa lokacin da ya samu lafiya azumi wajibi ne a kansa don lokacin da yake cikin haukan ba mukaddafi bane ba za a ce azumi ba sai lokacin da ya samu lafiya wa in junna fi asma'in nahari lam yaqtul sawmuhu in yana da lafiya farkon kama azumi da asuba da daddare har sai da aka zo tsakiyar rana kusa ba sai rashin lafiya ya dawo malamai suka ce azumi da bai bata ba kamar yadda wanda yake ya dauki azumi daga lafiya lafiya da rana sai zai suma sa'annan kuma daga baya zai farfado aka ce azumin sananan saboda ya dauki cikakkiyar niyya yana da lafiya yana lafiya lafiya ya fara azumi sai da aka kai wani lokaci ne wannan al'amari ya faru babu dalilin da ke tabbatar da ke tabbatar cewa dan mutum ya dauko azumi yana lafiya lafiya zuwa ga rana ya kuma sai a ce azumi ya bace ko ya sauka ta same shi a ce azumi ya bace duk abin da malamai za su faɗa ciki dabara suke fama suke yi su tabbatar da wata wani hukunci amma babu dalili da ke tabbatar da cewa azumin mutum ya bace na hudu alharimu alladhi balaga alhasiyana wa sakata tamyizuhu fala yajibu alayhi siyamu wala al-it'amu anhu li sukut taklif anhu mutum yana kankari ba shi da hankali ba takalifi a kansa ya zo ya balaga takalifi na tafiya wani har ya je ya mutu haka nan wani kuma sai ya zo ya girma har ya zo ya koma kamar yadda yake yaro kankani ba shi da hankali ba shi da tamizi a wannan lokaci kuma aka ce takalifi ya ya tsari a kansa shi yasa sai ai malamai suka ce wanda ya shiga cikin wannan hali sai ya ɗauko hukuncin da yake aiki a kansa lokacin da yake da yake yaro kankani bai bana gaba dan yanzu ya rabu da hankalinsa sai suka ce ba wajibi bane a kansa ya azumi kuma ba wajibi bane a kansa ya ciyar dan yanzu ba mukallafi bane don ba zai hankalci komai ba ba zai hankalci yin azumi ba ba zai hankalci yin sallah ba wa'annan kuma ibada ce wa'annan ibadu ne ibadu ne da suke bukatar hankali saboda niyya da tabbatar da al'amari sa'annan na biyar العاجز عن الصيام Musamman, مستمرا لا يرجى wanda yake ya gaza yin azumin gazawa wanda yake bai yanke ba kaman babba kaman wanda yake ya girma ya tsufa amma yana cikin hankalinsa amma azumi zai wahala shi wal maridu maradan la yurja burquhu haka kuma wanda ba shi da lafiya rashin lafiya da ake ganin cewa wani ba zai samu lafiya ba kamar wanda ya samu cuta ko cikin ciki ne ko kansa ne ko mai dawa ko daji ne ko mai wata cuta da za ta ana shi azumi kuma aka tabbatar da wannan cutar da wahala ya samu lafiya a kai aka yi samu lafiya daga ita to menene hukunci aka ce fala ya yajibu alaihi siyam bi annahu la yastati ba wajibi bane akan sai azumi don baya iya yin azumi Allah ya ce fattakullah masfata'atu ku ji tsoron Allah gargo iya iko haka kuma Allah ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wusaha Allah baya dora ma bawa a sai abin da zai iya yi to wannan yanzu ba zai iya yi ba sai aka ce azumi ya fadi ya tsare a kanki sai dai zai zai lakin yajibu alaihi an yuqima badala siyami an kulli yawmin miskina sai dai kullum zai ciyar da miskini daya لأن الله سبحانه جعل الإطعام مهاجرا للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العدل عنه لأنه مهاجر لوكا da aka wajabta azumin watan Ramadan sai aka ba mutane zafi in tana so kai azumi ko ko a'a in tana so ka ciyar sa'an nan daga baya aka zo aka tabbatar da cewa yin azumi shi ne wajibi sai dai in wani abu ya zo ya hana ka iya yin azumin shi ne kuma za ka sake dawowa wurin ciyarwa wannan musulmi ne baligi ne mai hankali ne amma tsufa ta sa baya iya yin azumi sai malamai suka ce sai ya sake dawowa kan hukuncin farko tunda da aka fara azumi wanda an ba da zabi ne ko ka yi azumin kana iya yin azumi kana iya ciyarwa aka baka zabi ko kai azumi ko ka siyar to a sai siyarwa yana ya zama daidai da yin azumi sai daga baya aka zo aka wajen ba duk mai iko sai azumi to in mutum ya zo ya gaza ba zai iya yi ba sai a ce ya yayi kila sai halaka a'a shari'ar musulunci Allah ke ma ja'ala alaikum fi dinin min haraj shi kenan sai a bar su kuma je ta kai ba abin da zai yi aka ce a'a sai ya ciyar da miskini kullum ya ciyar da miskini haka ana bin Malik ya kasance shekara biyu yana ciyarwa baya azumi don baya iyawa لأن يتي ويخير في الإسعان بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من الذر ربع الساء النبوي ووزنه أي المدي نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرجيم الجيد sai a bashi zaɓi ya ciyar da miskinai kowanne miskini ya bashi muddi ɗaya gwargwadon rabin kilo da gram guda goma abinci lafiyayyen abinci ko ya bashi alkama ko ya bashi abinci da zafi ko ko a'a ya abinci ya kirawo miskini ya bashi in yana so sai ya kira miskinai talatin ya ba su abincin mutum talatin in azumin kwana talatin ne in azumin kwana ashirin da tara ne sai ya kawo miskinai guda ashirin da tara ya ba su in ma ka ba su abinci su je su yi ko kai kai abincin ka kira su su ci abincin abin da yake wajibi ne akan ka kenan حتى إمام البخاري bukhari ya rawaito wa amma shaykh al-kabir idza وقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وعسكرا haka yi haka yi zuci imam al cikin sahih al anas da yazo ya tsufa ya girma baya iya yin azumi yana maka wahala sai ya zauna yana ciyarwa kullum sai ciyar da mutu sai ciyar da miskini kullum sai ciyar da miskini to aka baka izini in kana so ka tara su mutum uwar azumin kwana talatin ne sai ka tara miskinai talatin su kenan sai ka iya kusan ka kenan ka iya abin da shari'a ta tsora ma kenan a wannan lokaci don baka iya yin azumi haka shari'ar musulunci yake tafiya duk sa'an da ka kauce za ka kawo ma mutane wani abin da kai kake gani ko zafin addini to ka tabbatar da cewa babu maslaha da za ka tabbatar sai dai barna za ka kawo musu za ka dora ma mutum abin da ba zai iya yi ba sai yasa sai ka ga yana gudun ka sai ka ga yana gudun ya zai gaya maka mai faru gare shi kamar yadda za mu zo mu karanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da azumi da ake tsanantawa din mu gani yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tare da sahabbai wani sahabi da aka ce kulu wasu rabu hatta ta bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai ya je gida ya dauko zare bari da ja eh, da baki ya aje da sahur yana cin abinci ne sai ya zo yana bambanta tsakanin fari da baki din domin tabbas dari bisa dari ya ci abinci bayan sahur bayan al-fajr ya ce don ba zai ga haske ba sai bayan al-fajr ya ce sai dai ga mun don sun san cewa duk sa'an da suka je da rikici ko wani abu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai su samu magani ba dai su samu kuma karin wahala da bakin ciki ba sai a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin abin da nake yi shine duk sa'an da sahur ya kai sai na ajiye gwai zare baki da faru ina cin abinci ina kallo ina cin abinci ina kallo sai na zo ina bambanta tsakanin fari da baki sa'an nan da dai da cin abinci sai manzon Allah ya dariya ya noye dariya yace lallai matakin ka yana da fari matakin kanka yana da fari tunda zai yalwaci gaba da yamma ai ba abin da ake nufi kenan ba abin da ake nufi hasken alfijir manzo Allah bai ce duk wannan azumi azumi da kai ya ba ce ka je ka biya ba dan bai san hukunci ba sai yasa muka ce sharafi ne cikin sharuɗan azumi ya ɓace mutum ya san hukunci ko ya san halin da yake kashi na shida المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر متى فيه matukan ba kirkiro tafiyan yayi dan wata ila ya samu damar ya sha ruwa ba tafiya sai ka kama shi ya halatta ya yi azumi ya halatta ya sha dan ya biya sai malamai suka ce dangane da shi abin da ya bi masa in ya ga iya yin azumin ya bi masa sai ya yi in ya ga shan ruwa ya bi masa ya sha sa'annan daga baya ya biya azumin da ya sha فإن كسر ذلك الفطر فإن كسر ذلك فالفطر عليه حرام إن da دنيا ya كثير دنيا dan ya أزمي kada حرام azumi aka على haramun ne والصيام واجب عليه حينئذ فإذا لم يحصل التحيل وهو مخير بين الصيام والفطر سواء كانت مدة سفره أم قصرت وسواء كان سفره طارئا لغرض أو أو مستمرا كسائر السائرات والسيارات in ya zama da tafiyar ta kama shi ne ko da tafiya ce mustamirra liman wa da'iman ne matukin mutane ko matukin jirgin jirgin sama aka ce ya halatta ya sha azumi alabashin daga baya bayan azumi zai biya to aka ce masu tukan jirgin sama ko masu tukin mota wanda yake dullun aikin su kenan sana'a su kenan sai malamai suka ce sai su duba su gani in watan azumi ya kama cikin zafi yana musu wahala aka ce an ba su izini su sha lokacin da aka samu yanayi ya yi sanyi sai su biya وسائق الطائرات وسيارات الأجرة لأمور قوله ومن كان مريضا safarin على سفر فعدة من أيام أخرى saboda Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya zama mara lafiya ko matafiyi an ba shi izini ya sha azumi dan ya zo ya kirga kwanakin da ya sha zai biya bayan azumi ba wanda ya fitar da waɗannan a ciki ba wanda ya fitar da su a ciki tun da sunan matafiyi ya hau kuma ai sana'ar su da suke rayuwa a kai neman halaliyar suke yi malamai suka ce ya halal yadda su waɗannan kamar masu tukin jirgin sama ko masu tukin mota waɗanda suke da'iman sana'a su kenan aka ce an ba su zaɓi ya danganci halin su su duba su gani wannan hali da ake cikin azumi yin azumi ya fi musu sauki ko sha in yin azumi ya fi musu sauki abin da ke wajibi a kan su yi azumi in suka ga cewa yanayi na da zafi ba za su iya gama aikin su da yin azumi ba shari'a ta ba su izini su sha azumin su alabashin daga baya za su biya adadin kwanakin da suka sha sai su zabi lokacin sanyi lokacin da azumi ba zai musu wahala ba suna cikin aikin amma in mutum ya zama kai kana aiki tuke kana mutane ko jirgin sama amma ba kullum kake yi ba lokacin da kake kan aiki an ba ka izini ka sha lokacin da baka kan aiki kana gida kenan wajibi ne akan ka kai azumi وفي الصحيحين عن انس بن مالك